ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم قل ان إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم suka sake cewa kada ku yi imani ku bi kowa sai wanda ya zama yana bin addininku to ka ce masu ya kai wannan manzo shirya zuwa ga gaskiya ita ce shiryar Allah maɗaukakin sarki ba abin da kuke kai ba na ƙarya da taurin kai saboda tsoron kada a ba wani irin fallar da aka ba ku ko kuma don tsoron kada su kafa muku hujja da shi a wajen ubangijinku idan kuka yarda da abin da aka saukar masu to ka faɗa masu ya kai wannan manzo falala tana hannun Allah yana ba wanda ya ga dama daga cikin bayansa, falalarsa ba ta taƙaito a kan wata al'umma banda wata ba, Allah mai yalwar falala ne ya kuma san wanda ya cancanci ta.